Harin shiya-shiya da jam'iyyar APC mai mulki ta yi a mukaman shugabancin Majalisar Dokokin Najeriya na goma mai zuwa na ci gaba da haifar da martani daga ƙungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar APC da masu ruwa da tsaki har ma da masu son tsayawa takaran. We are requesting that he reconsider his stance on the zoning arrangement and allow for further review by the National Executive Committee of the party. A nan Adanu Azaya na kungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar APC, wato APC Support Groups a Turanci, yake cewa ya kamata uwar jam'iyya ta sake duba wannan batu na rabon mukamai a majalisar dokokin ƙasar Azaya ya ce kungiyoyin na kira da babbar murya ga sabon shugaban ƙasa da ya sa baki saboda uwar jam'iyyar ta sake lale a wannan batu na zaben shugabannin. Shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa CNG Jamilu Aliyu Caranci ya tsokaci ne akan wannan batu. Idan dai har jam'iyya irin ta APC wadda ta tsaya kai da kafa cewa lalle lalle zaben primary din wannan jam'iyya na hidda gwani kar a takaita shi a yanki guda duk dan Najeriya wanda yake cikin dan jam'iyyar nan yana hitowa ya takara. Suka tsaya suka hito mutane da yawa suka yi takara aka jefa ƙura'a wanda ya samu Allah ya bashi ya samu aka gama wannan ita ƙasa ta hito ta kashe manyan makudan kuɗi wajen tabbatar da cewa an ba 'yan ƙasa dama domin su zaɓo mutane za su wakilce su a level level daban-daban to mu ga dalilin jin da zai sa ba yanzu kuma wasu sun fito suna agitation cewa lalle lalle idan za a yi zaben majalisa ta goma a ba wasu ne kadai su ne za a ce kamar an sa su as anointed candidate wannan ba daidai ba ne, wannan katsallan bakaɗe ne ga demokradiyya sannan kuma wannan mai da demokradiyya baya ne kuma wannan yana rage ita kwarjini da kuma ita kan shi roman ita demokradiyya a lokacin da yake nashi nazari kan zaben shugabannin majalisar babban sakatare na kungiyar kwadago ta TUC Comrade Nuhu Toro ya yi bayani cewa kundin tsarin mulki ya bada yadda shugabanni za a same su ko kuma za a yi shugabanci so abin da ya kamata a yi shine a bar 'yan majalisa su zaɓi waɗanda za su shugabance su tun da a cikin duk 'yan majalisun nan kowanne yana da daman a bashi wannan daman saboda haka ba daidai ba ne a ɗauko wani a ɗaura a kansu ya kamata a bar su su zaɓi wane ne shugabannin su domin in ba ya haka ba in ta je ta dawo dole za a samu matsala shi yasa ake samun za a zo a samu dokoki ma da ba wanda zai taimaka wa talakan Najeriya ba ne saboda haka muna ganin wajibi ne shugabannin 'yan siyasa su bar su su zaɓi kowane ne shugabannin su za su zama shine kawai adalci shine kuma ƙasar mu za ta ci gaba ɗaya cikin masu takarar kujerar a majalisar wakilai wanda kuma shine mataimakin kakakin na yanzu ahmad idris wasi ya yi ƙarin haske cewa farko tukuna na son faɗa miki cewar hanyar da kuma inda muke sibirin kowa ya san inda yake kuma ina tabbatar miki in Allah ya yarda APC za ta yi rinjaye kuma za mu samu shugabannin nan za ta tuska mance da duk abin da ke faruwa karshen bukatar maji haji sallah kuma in Allah ya yarda ina tabbatar miki cewa APC za ta samu rinjaye A yanzu jam'iyyar APC tana da rinjaye a majalisar wakilai da membobi 162, PDP tana da 102, jam'iyyar Labour tana da 34, NNPP tana da 18, Abga tana da 4, SDP tana da biyu, sannan YPP tana da kujera ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.